الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا بنيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشاش لقوة المحرم hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi abin da yayi mai kyau a rayuwarsa Allah ya karba wanda kuma yana kurakure mana roƙon Allah ta'ala ya yafe masa wanda suke biye da mu lala in baka saurari na ɗaya ba wannan shine zama na biyu to ka kuma ka saurari na ɗaya wanda muka sa cewa na yi ma Allah alƙawari ma dama ina da rai ina da ikon in yi karatu da shi su yaudari al'ummar musulmi da sunan an kashe al'imamu Husaini wanda mun faɗa mun ce alimam Hussein a wajen mu ma'ashara ahalin sunnaci wal jama'a sayyidina Ali yana gaba da shi a shekaru da matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. An kashe sayyidina Ali Abdurrahman bin Maljam al-Khariji me yasa in shi'a ba su kamba ranar mutuwan sayyidina Ali ba sama da yadda suka kamba ranar mutuwar al-Imam Husaini. Ya zamanto babu wani gari da za ka je ka ga wani shi'ar na addini ba makarantu suke gina ba don su haddatar da mutane ƙwar'ani abin da ya sa na ce in baka saurara ba na ɗaya idan zama na goma ka mun yi to akwai buƙatar ka koma ka faro ka saurari na ɗaya na biyu kafin ka je na goma a jiya waɗanda suka bi mu mun yi bayanin cewa usul ɗin da aka fara rikici da shi'a sun ɗauki mutum goma sha biyu tunda da kankan sayyidina ali Allah ya kare shi da yadda al Hassan, hasan al-imamu husaini ali zainul abidina har zuwa mutum na goma sha biyu al-imam al-mahdi al muntazar wanda ita kanta aqidar mahadin idan an zo akwai buƙatar sai mun fayyace wa masu sauraronmu. mu su fahimci akwai bambanci tsakanin mahadin da shi'a suka yi imani da shi da mahadin da sunna suka yi imani da shi akwai bambanci wannan shi ne abin da ya kamata a sani to sai suka ce waɗannan mutum goma sha biyun. Allah ne ya naɗa su a jiya mun saka bayanan zazzaki ya faɗa lafazi da lafazi cewa rukunnan imani a wajen ragowar musulmi mu kowa da kowa guda shida a wajen in shi'a biyar ne mun faɗa a tauhidu al'adul ilahi annubuwa al-mi'at sannan sai al-imama me ma'anan al-imama yadda da waɗannan mutanen guda goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala ne ya naɗa su kuma duk wanda bai yadda ba waɗannan mutum sha Allah ne ya naɗa su rashin karatun shi daga nan da kace mai ga wani mutum ya fi annaba daraja to sun san wannan aƙidar musulmi ba za su iya karɓar da ba sai suka istisna'i sai suka ce banda sai da na amma sun ce duk raguwar annabawa sai da na iya walidatul imam al-mahdi ajjalallah farajan shi kaga abin da yake fada lokacin na ka tambaya waye ya fi kowa bari mu sake dawo da shi masu saurari man akthar manzila inda Allah ta'ala al-a'imma amr rusul man akthar manzila inda Allah ta'ala al-a'imma amr rusul wayannan imaman goma sha biyu da suka tsara su suka fi matsayi a wajen Allah ko annabawa da manzanni to bari ku ji amsar da zai bayar wannan Na zikiri nahtafa da anna la anna sallallahu alaihim afdal min al anbiya wa in kan hada istisna' khas kaga imam al-mahdi ajjal Allah faraja to kaga yanzu abin da yake faɗa cewa wani da wani sun istisna'i istisna'in da suka yi kawo ne in an cire annabi amma banda manzon Allah dukkan a'imma kan sayyidina Ali al-Imam Hassan al-Imam Hussein duk wani annabi da ka sani sun fi shi daraja wannan idan mun zo babu guluyin shi to in baka gane na larabci ba za mu sa maka da Hausa zaka ji wanda ka sani a nan kasar yana fada yana cewa mutum ɗaya ne fa an sayyidina Ali daraja shine annabi Muhammad wannan ita ce aqidar waɗannan mutanen to saboda haka da wannan ne muka ce wanda bai sani bai sani wannan littafin jiya na daga shi ne ce gashi sunan shi alfu ayatin nasalat imam ali ayoyi guda dubu wanda akan sai da na ali suka sauka akwai malamin ma da naga yayin rubutu wajen aya dubu uku a qur'ani qur'ani yana da aya dubu shida da yanka kai yace kusan aya dubu uku gaba daya duk akan sai da na ali suka sauka ba su faci wayannan ayoyin sun sauka akan annabi ba da nuna sa akan sayyidina ali yanzu nan kaga aya dubu ya ware cewa akan sayyidina ali wayannan ayoyin suka sauka har sai da take muna karanta yanzu a wannan littafin suna cewa zalikal kitabu la raiba fihi alkitabu alladhi la raiba fihi shine sayyidina ali wannan ita ce aqidar wayannan mutane to ga kamalul haidari cikin maganganun da yake faɗa rashin yadda da wannan aƙida ta al'imama da alkhilafa da alwalaya ya sa ko ka sani ko baka sani ba ɗan shi'a yana maka kallon arni bari mu saka abin da kamalul haidari yake faɗa a ji daga bakinsa ga abin da yake faɗa bai tsaya ba لم يحكم بكفر غير الشيعه wani mu dawo da shi farko mu ji abin da yake faɗa da نعم. abin da kamalul haidar أعزائي يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير من استثناء Wanga la yujad ba a samun wani ɗaya daga cikin malaman shi'a faci yana da aƙidar cewa duk wanda ba ɗan shi'a imamiya isne a shari'a jafariya ba kafiri la yujad yace in maka gane larabcin ba bari mu dawo da shi ah. mu fassara maka kalma kalma kaje بيننا أعزائي يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بالاستثناء لا يوجد باء a samun ɗaya daga cikin malaman 'yan shi'a imamiyya wanda bai hukuncin cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba kafiri la yujadu ahadun min ulama'il imamiyya allazi lam yahkum bi kufri ghairi shi'a me yasa za su ce kai kafiri ne saboda baka yarda da tsarin imamancin nan guda goma sha biyu ba bari mu ci gaba da jin shi guda abin da yake baka bari mu ci gaba da jin shi abin da yake faɗa. Wa abin, ba mu wa hirar bari mu ji abin da yake faɗa da ku da abin da yake ci gaba da faɗa بعضهم حكم بكفر المخالف الفارق بينهما في أمر لا شاب النيك ولا وجدوا أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء ولا يوجد ba a samun ɗaya daga cikin malaman ɗin shi'a imamiyya wanda bai hukuncin cewa duk wanda ba ɗin shi'a ba kafin ba wannan malamin to bari ku jabu نعم الفارق بينهما في أمر واحد وهو أنه بعضهم نعم الفارق huma bambanci su shi ne bambanci ɗaya to bari ka ji bambanci bari ka ji abin da bi kufurin muhalifin ظاهرا وباطنا وبعضهم حكم باسم ba'aduhum wasu daga cikin malaman a inda ya kai mukhalif ne sai suka kasu gida biyu sun yi hukuncin cewa kai arne ne koye da bayyane Mana a baɗinin ka kafiri ne a bayyanan ka ma kafiri ɗaya ke nan bari mu ji yamihim zahiran wa kufrihim mada ba wa illa ijma ala kufrihim mada al-batil to sai suka kasu gida biyu wasu suka ce a'a a zahirin ka a bakka kai musulmi ne amma a baini kai kafiri ne kamar munafiki sai sa suka ce haska sallar jana'izar da ake wa ahalus sunna sallah ce ta munafikai yanzu za mu zo wajen wajen cewa idan ɗan shi'a ya halarci gawar ahalus sunna a kuma littattafansu addu'ar da yake akan gawan ahalus sunna shine Allah ya tsine mai albarka Allah ya cika kabarinka da wuta Allah ya hada ka da kunamun lahira Allah ya hada ka na rantsi da girman Allah abin da ke rubuta a littattafan suke, ke kuma za mu kawo eh sun sani ai ka jira ka gani zan faɗa maka ai akwai wata abu da ake ce mata taqiya to zan zo kanta ita ma tana buƙatar zama mai kan mai zaman kanta sun ce 9 over 10 na addini akan taqiya yake tafiya shi yasa ka ga maganar da wani zai yi a wani gore in yana jin in yi faɗa wani abu zai faru wani in yana gurin da in yi faɗa babu abin da zai faru sai ga ya fito da magana ka gane so kaɗan jira ka ma huwa man shauha ma huwa ajayi man shauha ma huwa الاساس النظري لهذا التكبير هو ان الامامه ما هي kun gani ما هو الاساس asasun nazari التكفير hadha takfir me ya assasa wannan asasin da ya zama ɗan shi'a suke kallon kowa a matsayin arni ka fahimci cewa in ba ka ya ce duk malaman shi'a sun yi ijima'i cewa a baɗi ne kai kafiri wasu ne suka rabu suka ce a zahiri a baka kai musulmi a maka mu'amala ta munafiki amma a baɗi ninka kafiri wasu ka ce a'a zahirinka da baɗininka arni to kuma shi ne yake faɗan asasi na wannan tafsirin shi ne barkadi shi yasa na ce duk ɗalibin da zai bincike a kan shi'a maganar zagin sahabbai da waye ka fahimci daga ina ne da zagin ya samo asali da duk wata aƙida daga maganan an daɗa mutum goma sha biyun nan ne da suka ƙirƙira kuma ba aya ko hadisi da za su kasa wannan kare wannan to sai suka koma cewa duk wanda bai yadda ba kafiri ne ba wai abubakar da umar da suka ce sun kwata ba za ka ji bari ji kul hada ta taji sarihan mulan hada ibarat a'lam al-imami azza hada ibarat a'lam al-imami hada sahib al-jawahir امامكم الجزء 22 صفحه 62 يقول بل تواترت الكلام عمن an al-mukhalifina hajja kun gani bal tawata gashi ne zai kawo hujja daga littafin su cewa bal tawatara ya zo mutawatiri a aqidar su akan mukhalifi in sun ce mukhalifi suna nufin ahlus sunna shine mukhalifi da suke nufi kenan to bari ka ji hukuncin min la'nihim wa sabbihim wa shatmihim wa kufrihim kun gani wa anna min la'nihim ana an ciwa ahli sunna wa sabbihim wa takfirihim wa kufrihim ala an ta ahli sunna a tsine musu a kafarta su haka ake bari mu ci gaba da majus hadhihi al-umma wa ashar min an-nasara wa anjat min al-kulub kaga ahli sunna هم مجوس wa من الخلاج والخنازير al-khilaj في khanasir mu ne mafi datti akan kare da alade wannan kenan bari mu ci gaba da inta عندما يقرؤون هذه العبارات الطرف انا مو بصددي توجيه اعمال امثال القاعده وداعش والتكفير لا لا لا لا لا ابدا ولكن عندما يجد ان الشيعي ينظر اليه بهذه النظره بينك وبين الله من يقع في شيعي يجوز ويقول هذول يحكمون بكفرنا ونجاستنا وأننا أقبض من اليهود والنصارى وإحنا أما مولانا ها تعتدوا عليهم بمئة ما اعتدوا وإحنا بنحكم بكفرهم ونجاستهم لعنهم وأنهم أقبضوا من اليهود والنصارى to kaji wannan kenan wannan shine nazari da kuma yadda suke kallon al'amura to yanzu bari mu sa bari mu sa wannan yadda wancan yake faɗa cewa nan ɗin ba su sani ba ne a'a bari ka ji zan kuma saka na larasi kwaɗe akwai abin da nake so in tafi kan shi akwai abin da nake so in tafi kan shi bari ga wannan bari ka ji abin da yake faɗa kuma yana karantowa ne daga littafinsu kuma yana raddi ne ga 'yan uwan shi 'yan shi a wanda suke tafiya. hadisi ne namba dubu goma sha biyar da tamanin da uku ruwaya daga hannan daga babanta daga abin jafar ya ce na ce masa ma kana wulida an gane ma kana an biya, iyan annabi yaqo ba annabawa ba ne, sai yace amma dai sun kasance jikokin annabawa ma'ana jikoki daga wajen mata iya annabawa mata suke cewa a tababu auladin anbiya akwai sun zamo jikoki na iyan annabawa yi fari yufariqu duniya inda su su'ada ba za su rabu da duniya ba sai suna masu arziki tabo yake yan uwan Yusuf da suka mai sharri sun tuba wata zakaru kuma sun tuna ma tana uwa abin suka aikata sai ina yake wa inna shaykhaini lalle tsaffi guda biyu ma'ana abubakar da umar tara a duniya sun rabu da duniya waɗan ya tuba ba su tuba ba waɗan ya tazakara ba su tuna Allah ba su tuna ma sana'a a duka aikata ba bi amirin mu'minina ba alaihi ma lahi inuwan Allah akan Abubakar da Umar wal mala'ikatu inuwan mala'iku wal nasu da mutane akan ina baki da mutu hada maka wannan wani dan uban sun ba su shi a rasu. me yake nufi da walam ya zakara, ba su tuna ma sana'a abin da suka aikata ba da amirul mu'minina ne sun kwata kilafanci ne, daga nan na faɗa muku nan ne rigimar ta fara to don Allah ya wanda addini shi wannan shugaban na Iran fa da wannan da ya mutu da ita aka kashe shi da ita ita tafi la'ira da ita fa zai haɗu da Allah fa yana ganin ya tsine wa abubakar da umar ibada ne lada Allah zai bai shi shedan fa wanda ya nuna Allah ya yi ma Allah wulakanci ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba ya nuna annaba adam ya ce hadha allazi karramta alayya wannan wanda ka fifita shi a kaina ka ce ya fi ni la in akartani ila yawmil qiyamati idan kai mun jinkiri zuwa ranar tashin alkiyama la ahata ya dhurriyatahu illa qalil in na kalli fir'auna da kalli hamana eh da samudawa da wada al'ummomin da Allah ma da in ya faɗi sun yi abu sai ce utbi fi hadhihi dunya la'ana tare da haka zaunawa kai ta tsine musu waye yace kai kana da zikirin safa da yamma kai tsinuwa gare su a matsayin ibada ne to tsine wa fir'auna da hamana da shedan da duk waɗannan kafaran da Qur'ani ya ambata da nassun Qur'ani inan ba inda aka ce ka zauna ka ka tsine musu da safe da yamma ibada ne amma sai mutanen da suna kwanci a kabari ga annaba ga su wai wa'annan mutanen sai ya zama tsine musu ita ce ibada da za a bauta ma Allah da ita wannan ita ce aqidar yan shi'a imamiya isne a shari'a jafariya a Najeriya kuma ita ce aqidar mutanen Iran da suka dauko shi an tunna suka kawo ana eh saboda wani in kana magana ba wanda yanzu za ka zo ka samai ka kira uban shi da uwar shi ka ce Allah ya ne musu albarka ko ku ce ku kana magana da shi da Allah kuna ganin zai to sai yanzu ana maganar sabai sai wani ya faɗa wannan cewa walin ya tazakara ma sana'a bi amirul mu'minina yana nufin ba su tuna abin da suka yi na kwacin shugabanci ba Allah ya naɗa sai na Ali da waɗannan mutum goma sha biyu sai na abakar da ragowar bai suka zo suka kwace to kai da ka yadda idan ka zama arni ina kuma su da aka ce sun kwata eh shine fa laifin da ahli sunna suka yi na farko tukunna Su wanda bai san asasin rigimar ahli sunna da in shi abadan Allah in kai jahili ne ba karatu ba akwai bukatar ka je kai karatu eh bai kamata ka sa baki ba har sai da ta kai Jabir a gadi lokacin da aka zo ana tattauna wato abin da ya shafi ahalus sunna da suka kasa abin kasa abin ta fuskar dalili wanda na faɗa zai na ce na rantsi da Allah wannan aqidar ta alwulaya da alkhilafa da Alimama, Abdullahi billahi allazi daga bangon shi zuwa bango wallahi ba su da aya mu kama kwaya ɗaya akan shi duk ayar da za su kawo su kafa hujja da ta za ka samu mutashabihi ne kuma dama ɗan bida haka Allah ce fa amman lafi ya fi kulubihim zaigun wa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga alfitnati wa tiga atawili har sai da ta kai Jabir a ga'i yana faɗa cewa manzon Allah ya yi kuskure babba lokacin da ya fita ya bar duniya bai bar wanda zai zama khalifa a cikin wannan al'umman ba bari ku ji maganar wannan matsiyacin bari ku ji audio ne amma ga hoton shi nan a jiki an makala bari ku اللهم اللهم من حرف بالدين وبدل سنتك فأوقع عفوا الدنيا إيه؟ ولم توصي إلى أحد إن تتحمل تبعاتها ولم داول شيء برضو وجاب اللهم من حرف akwai na rufe abu abin da yake faɗa wannan wajen Allah mutum an man harasa da fi wa baddala sunnataka sa'arka ala ummata fi hadhihi al-mataha mata'at dunya wa صلى الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا والنفوس إلى kaga sai dai wa annabi salati yace sallallahu alaihi ya rasulullah sai yace akhta'ata khata'an kabiran annabi yayi kuskure kuskure babba hina karasta min duniya dunya lokacin da ka fita daga duniya ba kai wasiya ba domin nassin wasiya magana ce ta ƙarya shi yasa sayyidina ali da aka soke shi da wuka zai mutu sanda aka ce masa ala tusi ba za ka wasiya ba wai zama shugaba bayan ka sai ce ma ausa rasulullahi fa usi sai ce ai annabi bai yi wasiya ba ballanta na ni in yi sai ya ce walakin idza arada Allahu bin nasi khairan idan Allah na nufin al'umma da alheri sai ya tara su akan mafi alherin su kamar yadda ya tara al'umma akan mafi alherin su shine sai na Abubakar to sai wannan kafirin arnar yake faɗa yake cewa annabi wai kafa an kabiran bari mu dawo da shi gudu akhta'ata khata'an kabiran حين خرجت من الدنيا ولم توصل aka kafa an أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت duniya wannan ولم توصي لأحد to ba wannan bane ma matsalar bar za ka ji maganganun da zai yi mafi hadari akan wannan bari ka ji muhammad tabi'at hadhihi al-umma wa anta tahammel mas'uliyyat ta al amma. saboda yana magana duk abin da ya faru na matsala cikin wannan al'ummar manzon Allah shi zai dauki nauyin wannan gobe alkiyama haka mutumin nan yake faɗa yanzu wannan mutanen kwanan nan ba ku ga sun ɗauko wani ba irin dodon nan da ake a wasan kirsimeti sun yi sun sa shi a matsayin shi ne annabi ai na san wa'inda ke bibiyar social media su ɗin to haka yake faɗa bari mu bal bal hadhihi al-umma wa ra'a hadhihi yin umma wa ta hadhihi yin umma halla ya rasulullah gani da fitilar wannan al'umma wa balbala hadhihi al'umma duk abin da ya faru na matsala na fitilarta da musibarta da bala'inta ya ce annabi ke da nauyin ɗaukan wannan alhakin gobe alkiyama tunda manzan Allah ya ci ya fita ya bar duniya bai yi wasiya ba haka ya faɗa kuma har gobe ƙofar tattaunawa ta karatu ga mu tun da kun ce wannan abin rukuni ne na addini shika-shikan musulunci ne na rantsi da Allah in dai da ƙwar'anin da Allah ya sauka wa annabi za ku kare wannan aqida ba za ta karu in kuma kun ce za ta karu to ga maga wannan ke nan. to yanzu maganar da na ce zan kawo jiya bari in tafi littafi kaɗan idan na tafi littafi sai in koma sai in cike da wani abu don haka mu ba mu taɓa ɗauka muna rigima da aƙidar shi'a ba a matsayin muna rikici da musulmi saboda wannan itikadin kai ka san musulmi ba zai wannan itikadin ba da wannan littafin da wancan na al'allama a hashim hashimul baharani jiya na faɗa nake cewa sun faɗa sun ce sai da na da an haife shi a ɗakin ka'aba wannan littafin mujalladi biyu ne ka gan shi sunan shi madinatul ma'aji to a shafi na wato sha uku fi ma'ajizil imam amirul mu'minin ali bin abi talib duk maganan da kaji suna maganan bin ahlul bait ƙarya suke sun labe da wannan ne ta yadda addini ba zai rusu ba sai ka jinginu da wanda yake mutumin kirki sai ka ruguje addini mu in ba mu yadda a allantar da su ba in suna so su bautar da mutane sai su nuna abin da Allah ke yi suna iya in kuma suna so su ja hankalin mutane zan kawo muku nan gurin za ka gani yadda mala albani ya faɗa in ba ɗan shi a jaki ba ne suna jin haushi ku bari zan kawo maka abin da zai tabbatar maka cewa hankali kan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya zare shi yanzu nan gurin a nan eh, ma'adisu miladihi alaihi salam da suka kawo isnadi tiryan tiryan wadda shine suke maganan ahlul baiti karatu ko addini a karba daga ahlul baiti to bari zaka ji irin karatun da ake karba da sunan ahlul baiti suka kawo isnadi zuwa ga abi abdullahi jafar bin muhammad alaihi assalam an abaihi alaihi assalam kale yake cewa kana al-abbas bin abdul muttalib abbas dan abdul muttalib ya kasance wa yazid bin ka'anab jarisaini bai jarisaini suna gabe ma baina fariqi bani hashim ila fariqi abdul ila tsariƙi abdul tsakanin jama'ar banu hashin zuwa ga jama'ar abdul uzza bi iza ibaitin lahilaram a daura da ɗakin allah mai alfarma id atat fatimatu matu salam sai ga fatima ta zo binta asad bin hashin ummu amirul mu'minina mun san cewa mamar sirrina alaihi take fatimatu binta asad wa kanan hamilatan bi amirul mu'minina alaihi salam litis'at ashhur tana ɗauke da cikin na ali lokacin wata tara wa kana yawmut tamam da kuma ranar da ta zo kaba ranar da ya cika ranar haihuwa ne Bala, sai mai ruwayan yace fa waqafat bi iza'il baitil haram sai ta tsaya a daura da ɗakin Allah mai alfarma wa qad akhadha hatta usaina kuda ya kama ta faramat bi tarfiha na as-sama'i sai ta ɗaga idan ta kalle sama wa ta ce ay rabbi inni mu'minatun bika Allah ka san na imani da kai wa bima jaa bihi min indikar rasul da abinda manzo yazo daga gurin ka wannan batun kafin aiko annabin fa da wani shekara goma wa bi kulli nabiyyin min anbiya'ika Allah na yi imani da duk wani annabi daga cikin annabawanka wa kullu kitabin anzaltahu da duk littafin da ka saukar wa inni musaddiqatun bi kalami jaddi Ibrahim al-Khalil ni na gaskata maganar kakana annabi Ibrahim wa bana bai taka atiq shi ya gina wannan ɗakin naka da dadde mai alfarma a as'aluka bi haqqi hadha baiti ina roƙonka da alfarman wannan ɗakin wa man banahu da wanda ya gina shi wa bi hadal mauludun mawlud alladhi a asha'i da wannan dan da zan haifa wanda ke cikin ciki na alladhi yukallimuni wa yu'nisuni bi hadisi wanda tun yana ciki sai da na ali yake masa magana tun yana ciki suke fira Eh, tun yana ciki kafin ya zo duniya ai a cewar yan shiya luwaya cikin madinatul ma'adi tana masa magana yana masa magana tun yana ciki wa ana muqinatun ni ina da tabbaci wa annahu ihla ayatika ɗaya daga cikin ayoyinka ne a doron ƙasa wa ilika da kuma dalilan da zaka ajiye lima yassarta alaihi guladati saboda abin da ka sauƙaƙe gare ni na haihuwarsa قال الأباس بن عبد المطلب سي أباس يفعل ويزيد بن قعنب بيزيد بن قعنب فلما تكلم من فاطمة بنت أسد لو كنت تي مغانا ودعت بهذا الدعاء وانا الدعاء رأينا البيت قد انفتك من ذلك سيما كتاكين الله يبوئي تبايا ودخلت فاطمة فيه سي فاطمة تشغى أكيا إبا فاطمة إرمان زن الله fatimar na mahaifiyar sayyidina ali fatimatu bintu asad wa gabat an absarina sai sai ce sai ta bace sai muka daina ganin ta Summa da'at summa adat sai ta dawo Summa adatul fatahatu wal tazaqat. sannan sai ɗakin inda ta shiga sai sake budewa sannan sai sake liƙewa bi iznillah da izinin Allah sai yace farumna sai muka nemi an naftaha al mu bude kofar ta ta buɗe ba ya ta buɗe ƙofa ba kawai dai ƙofar ɗakin ka ba kawai ta buɗe ba ƙofa a gurin sai ta shiga da ta shiga kuma ƙofa sai ta sake koma sai ta tsaya yadda take yace sai maka nemi mu buɗe ƙofa li yasila ilaiha dan ya saduwa zuwa gare ta waye zai sadu zuwa gare ta shine ba'du ina sashen batan mu amma falam yaftahi al-bab ƙofa bai buɗe ba fa alimna anna zalika amrun min amrillahi daga nan sai muka gane wannan al'amarin fa al'amarin Allah ne wa baqiyat fatimatu fil bayt thalathata ayyam mamar na ali ta zauna a wannan ɗakin sai da ce kwana uku qala sai ce wa ahlu makkata mutanen makka ya tahaddasuna suna ta tattaunawa bidalika da wannan fi afwahi shakati a hanya duk inda ka ji zaka da ana magana وتتحدث المخدرات fi خدورهن matan da suke cikin darbuka ba su fito ba su ma tattauna magana suke yi shi kenan ƙala sai ke cewa falamma kana ba da ba da ayyamin bayan kwana uku in fata hanbaitu min almawdi alladhi kanat dakala fihi sai daki ya bude ta inda ta shiga fa kharajat fatimatu wa ali alayhi salam ala yadiha sai ga mama sayyidina ali ta fito da shi a hannunta kenan a ina aka haife shi a cikin dakin kaba to ba nan ne ma iskalin yake ba kun ga dai an ce wannan abin ya faru tun kafin a aiko annabi da wurin shekara goma eh to yanzu ta fito da shi a hannun ka sun maƙala sai ta ce ma'asharan nasi ya ku taron wa ya ku taron mutane an fahimta yi sai ta ce me wannan ba eh to kana ji a yi ne sai ta ce ma'asharan nasu ya kutaran mutane inna allaha azza wa jalla iftarani allah ne ya zaɓe ni min khalqihi cikin halittinsa. wa faddalani ala al-mukhtarati mimman mada qabli ya fifita ni akan duk waɗanda aka zaɓa? kafin ni an fahimta yi to daga nan wa qad ikhtara allah asiyata binti muzahim allah ya zaba asiyata binti muzahim fa innaha abadatullah asran ta bauta wa Allah a boye fi mawdi'in la yuhibbullahu an yuqbada fihi illar tsirara a wurin da Allah bai so a bauta masa sai dole to a wannan gurin ta bauta ma Allah wa anna maryama Binci, imrana hanat wa yassarat alaiha wuladatu isa ita kuma ya sauƙaƙa gare ta haihuwar annabi isa sai ta ce wato fahazzat al alyabisa sai ta girgiza kututturin dabino busashe minan nakalati, fi falatin minan al a daji hatta ta saƙaƙa alaiha ratsaban jani har sai da ya faɗo mata ɗanye ta ɗauka ta ci sai ta ce wa annan lahar tara ni wa faddala ni ba. to da asiya da maryam mamar sai da na ali suka ce to ni allah ya fifita na akan salafi su in ji ruwayar 'yan shiya suka ce haka wannan karatu cikin littafin madinatul ma'adis suka ce ta faɗi haka sannan wa ala kulli man mada qabli min nisa'il alamina kai ba su ba duk wata mace da ka a duniya kafin ni Allah ya ɗora na akanta kaga a ciki har da mahaifiyar annabi kenan eh ita saboda ta haifi sai da na ali tafi kowa ta gane amma wacce ta haifi manzan Allah ita bata fi kowa ba a kwadanci wadda suke faɗa eh to shi kenan sai ta ce li'anni anni walattu ko saboda ni na haifu fi baitihi a ɗakin Allah mai alfarma kaga annabi ba nan kaife shi ba ko wa baqiyat fihi ta ayyam sannan na zauna a ciki kwana uku akudu min simaril jannati wa arzaqiha ina cin ‘ya'yan itacen aljanna a wa'innan kwana uku da arzikinta, falamma a ratta lokacin da na so an ɗakuruta waladi in fitar da ɗana a layadi a hannuna hatafa bi hatifin sai na ji an mun magana ɓoyayya wa ƙala mai maganin ya ce ya fatima ya ke fatima san mihi aliyu ki sa masa suna aliyu saboda fa'anar aliyu al'a'ala mai magana da ke al'aliyu al'a'ala kenan waye magana da ita Allah ne ke magana da ita wannan fa da shekara goma tun kafin a fara wahayi ba a fara wa annabi wahayi wa inni khalaqtuhu ni na halicce shi min qudrati daga qudrata wa izzi wa izzi jalali da kuma buwayata wa qisti adali da kuma tsantsan adalci na shaqtu ismahu min ismi na tsago sunansa daga sunana Inan waye ya samu masai na ali suna Allah ne wa adabtuhu wa adabtuhu bi adabi ni ne masa ladabi da ladabi na sannan wa fawwatu ilayhi amri sannan na sheko al'amura na zuwa gare shi wa faqtuhu ala ghamidi ilmi na datar da shi akan ilmi na mai zurfi sannan wa wulida fi baiti sannan aka haife shi a daki na wa huwa awwalu man yu'azzinu fawqa baiti shine farkon wannan zai fara kiran sallah a saman ɗakin Allah wa yukassiru al-asnama wa yarmiha shi zai fara kakkare goma yi jifa da ita sannan ala wajiha wa yu'azzimuni wa yumajjiruni wa yuhalliluni shi zai fara girmama ni sannan shi zai fara min hailala wa huwa al-imamu ba'da habibi wa nabiyyi to shine imami kaga imamin ko ya fito to shine imami wannan imamancin da kuke gani na rantse muku da Allah duk musulmin da bai yarda da wannan tsarin na shi'a ba to tunda mu mun karanta littattafansu mun san cewa ba za su yi mana mu'amala ta musulmi ba to sai yasa muke auna musu da ma'aunin da suke auna mana dama Allah ba ya ce wai lil mutaffifina ba alladhina idza kalu Alan an-nas sai ya ce wa idza kaluhum aw yuksiru tunda tawayewa ba kyau ai bai kamata wa ko ku cika a tawaye muku a ya kamata in kun cika kuma a cika muku da irin ma'aunin da kuka auna ko eh sai ai yi tunda dama masu tawayen Allah ya ce ala zunnu ulaika annahum mabusu to sai ya faɗa haka wa huwal imam ba'da bibi wa nabi wa khirati shine zababbe min khalqi daga cikin halittata Muhammad rasuli wa wasi annabi muhammad dan sako na shi kuma wasiyina ne fatuba liman ahabbahu wa nasarahu aljanna ta tabbata ga wanda ya so shi ya taimaka masa walwailu liman asahu wa khadalahu wa jahada haqqahu to bala'i na wuta tabbata ga wanda ya saba masa ya warbar da shi bai taimake shi sannan wannan haƙƙin na imamanci kai musu ka ce baka yadda ba kamar mu ahlus sunna wannan nadin abu mai da Allah ya ba ko to sun ce walwai liman asa wa khadalahu wa jahada haqqahu wannan haƙƙin nashi na cewa Allah ne na dashi in dai baka yadda ba to ga matsayinka qala sai falam ma ra'ahu abu talib lokacin da abu talib ya ga an haƙu sai na alisarra sai farin ciki wa qala ali alaihi salam sai sai na ali ya ce assalamu alaika ya abata a ranar da ya zo duniya ya farawa baban shi sallam a ce assalamu alaika ya abata kaga ya zama wani ne wani annabi isa ko ya abata qala sai ce summa dakala rasulullahi sannan sai manzan Allah ya shigo ma dakala lokacin da annabi ya zo ihtazza lahu amiral mu'minin alaihi salam wa dhalika fi wajhihi sai ya dauki kaidana ali girgida shi sai masa dariya wa qala sai sayyidina ali yace assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan faranar da aka haife shi shi manzon Allah lokacin bai san shi annabi bane amma sai na alhayya san annabin Allah ne shi ya ma riga shi sanin cewa shi annabi wannan akwalin turwaye shi'a eh qala sai ce tanaha naha, bi iznillahi ta'ala wa qala to daga nan ne sai sai na ali ya karanta kada aflaha mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashun ila akhir al-ayati hazu aranan wayannan ayoyin a ranar da sai na aka haife shi ya zo duniya lokacin ko wahayi babu kafin a fara wa'annan da shekara goma to tun a ranar ya fara jin sai na ali ya fara karanta kada abdul mu'minuna wa qad ila akhiril ayati har zuwa ƙarshen ula'ika humul warithuna allazina yarithuna al-qudus fiha khalidun to lokacin ne sai manzon Allah yake cewa qad aflahu bika wallahi sun da bota in sun yi ruku da kai wa qara'a tamamal ayati ila qawlihi ula'ika humul warithuna allazina yarithuna al-qudus fa qala rasulullah anta wallahi amiruhum kai ne shugaban su tamiruhum min ulumika fayamtaruna وأنت والله دلولهم بك يهتادون ثم قال رسول الله لفاطمة اذهبي إلى أمه حمزة yanzu sake ɗauka shi ki tafi da shi wajen aminsa hamza ba bashiri shi bi ki miki masa bishara ba ƙala sai ta ce fa’ida karastu ana ba manyan ruhi in na fata waye zai shayar da shi ƙala an ruhi ya ce ana ruhi ni zan shayar da shi fa fatima to an ta sai za ka shayar da shi ƙala sai ce na fa a rasulullah lisanahu fi fihi sai manzo Allah ya dauki bakin sa sai ya dora a bakin sa na ali fam fajarat minhu 12 aina sai ka idan ruwa guda goma sha biyu ya bubbugo da annabi ya dauki bakin sa ya sa a bakin shi wannan fatan a ranar da aka haife shi kuma inda a ce abin ya faru ne bayan an aiko annabi yana manzo in ya faru sai ka ce eh zai iya yiwa saboda mu'jiza to shi ya san abin da tun kafin a aiko annabi annabi ma bai sani ba kuna ganewa so wannan ita ce suka bake da ita da sunan san ahlul baiti Allah yadda ka faɗa kutular kan rasuna dama haka Allah ya ce Allah ya tsine makaryata eh Allah ya tsire makaryaci to wannan ruwaya ga ta nan doguwa ce na karanta muku iya ne kai ba sai an faɗa maka wannan cewa daga zai ka san gara ma labarin shafa labari shuni da shi haka ne to yanzu dan Allah da suke ta maganar san ahlul baiti san ahlul baiti irin wannan ne fa suke so mu saki abin da ya tabbata na addini ingantacce a koma irin wannan tatsuniyar ka ce ka yadda da shi a rubuta addini ka ce ka yadda da shi su kai ka ga bauta ma wani Allah ka ce baka yadda da shi ba su matsala ma suna ce makiyin bai baiti saboda lokaci akwai abubuwan da na karanto ɗaya a hankali a hankali ku dinga bin irin waɗannan wannan littafin mujallabi guda biyu irin waannan labaran ai na faɗa muku yanzu kaga da da kissa da da lokaci duk musulmin duniya sun san cewa mi'rabi da aka yi da annabi da isra'i da shi daga shi sai mala'ika guri amma mutanen nan sun ce da sai da na alaƙa da shi aka yi isra'i da shi aka yi wa wannan da sunan san ahalul bai ka ce ƙarya ne su ce ba ka san bai bait a bar shi haka kuma su ruguje addini haka ba suke to ita ma wannan maganar mi'raji za mu karanto ta amma yanzu saboda lokaci barin tafi kan matsala guda ɗaya yadda wannan yake faɗa don Allah ku saurari wannan ƙadiyar da ke ku gani yadda malam albani ya faɗa suka da haushi in ba ɗan shi a jaki ba ne don Allah ya za'i wannan abin ne ta ma watakila za ka ce mai za a ce zai ababe ne guda biyu zan kunna abu na farko ku saurari wannan da kyau Eh? bari mu ji yanzu da Allah alga ta malam eh. yanzu dan Allah yanzu yadda zamanin annabi babu waya zamanin al'imamu sai na akwai waya babu ko To Allah yanzu idan wani mutum ka ganshi ya koma gefe yana buga waya ya ce maka ka zo ka karba da annabi yake magana assalamu alayka ya maula ya aba abdullah dalla wa ala al-arwah allati halat banaik yanzu dan Allah yanzu wani ya koma gefe ka ganshi kawai yana waya sai ce maka da annabi yake magana zo ka karba to saboda mutanen nan jakuna ne ba su da hankali yanzu nan wajen waya ce a karbala wai an samu network a lahira ana buga ma da mamu sai ana magana da shi bari gashi gashi nan waya ce السلام عليكم يا عبد الله السلام عليكم السلام عليكم يا عبد الله إن شاء الله كل ما يزن شاء هذا إن شاء الله إمام أنا ما أعرف حاجتك السلام عليك يا سيدي ومولاي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين جئتك مستجيرا بك أن ترحم العراق والعراقيين salamu alaikum kalma ta shirka musu tazira Na zo ina neman kariya da kai an tarhamal iraq wal iraqi na kabari ba, yanzu dan Allah algata mal in ba mutum jaki ba ne. eh yaya wani zai ce maka mutumin da ya rasa sama da shekara dubu ya mutu yana kabari ka ce wai an samu network wai ana buga mai Wai ana magana da shi a duniya wai har kana faɗa mai bukatar ka mutumin da da ni da mu da kuke zaune a nan gurin kowa ya yarda cewa kashe shi akai to dan Allah wanda aka kashe ya kuma zaka zo a ce maka ga waye shi kana ci masa kuma ji ituka mustajira na zo ina neman kariya da kai an tarhamar iraq wal iraqi ka tausaya wa mutanen iraki da irakawa dan Allah in ba dan shi aljaki bane ta yanzu a wannan zamanin ai ko wanda ke wannan zamanin aka tabbatar ya mutu an rufe shi wani ya koma gefe ya kirawa ya ce gashi ku magana eh dubu ɗaya? eh kai ka san yare na ma wani amma da yake dan a sai a hankali wai yanzu wai sun yadda wai an samu network a lahira ana buga ma al-imamu sai to ta yaya za a yi mu yadda mu bauta ma Allah da wannan shirma bari ku ci gaba da maula ya aba abdullah wa ala al-arwah allati halat fana'at يا مولاي يا أبا عبد الله هؤلاء زوارك يأتون من كافة أنحاء العالم أسأل الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يرجع منهم خائبا أنت أعلم بالقلوب والقلوب إن شاء الله الله bayan ya faɗa abin da zai faɗa sai ya faɗa malama ne to an ta alamu Bilkulu, shi ne wanda ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatan mutane eh yasa an ce ba wannan ba ba, bari sai in mun zo yadda suke yayyanka jikinsu a munasabar ashura da Allah ba ɗan shi a jaki bane ya za ka zo ka kwanta a taho da mota ka ce ta taka kawai saboda bakin cikin alimamu sai ya mutu إيه؟ ايه يقولنا قاشنا لا استطيع الطلب لانك تعلمون فنذهب بجاه الله وبجاهه ان يسهل امورنا وامور المؤمنين بحق محمد وال محمد جاء الحسين يعبد الشعب المظلوم والبلاد والمؤمنين يا الله تجاه الحسين وابو الحسين اللهم انصرهم يا امير المؤمنين السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا شهيد كربلاء الله ما اعرف اقول يا ابو عبد الله يسكت عنها من بطن وطالب سابق وحين مهزم اخبر ان شاء الله تتابع احبك وكاسك يعني آه، ya faɗi a suwatu jahilin na yanzu irin wannan eh a <laughs> wala ah, mukhtar ai wala ta zira wazi da su shi ne da ya karya da ya kai shigo eh? yanzu don Allah alga ta malam ka sawwara abin a su a tunaninka da kwakwalwarka don Allah kana ganin hankali da fiye zai wannan a ce maka wanda ya mutu sama da shekara dubu a ce maka yanzu an samu network an buga mai waya ana magana da shi ana faɗa mai bukatu kuma wasu mutane wasu sun yadda eh dala an ba da shi abu waye bai wannan eh to shi yasa ahli sunna su yi hakuri na ta zai maka da Allah an ka dauki hanyar ba ta da dadi so da duk wani wanda Allah ya jarrabe shi bai san gaskiya to Allah ba zai so ku wannan ita ce magana ta gaskiya yasa za ka ga yanzu abu ne mai sauƙi ga da ɗan ƙalaƙato da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa an haɗu wani lokaci ma har da kirista a haɗe waye matsalar su ɗan izala ne matsalar su ba ka suke yi ba haka suke yi magana ta ƙarshe da zan kunna irin wannan shi kuma wannan bari ku da hausa ne ba da larabci ba abinda duk wanda ya yarda da wannan na rantsi da Allah ba zai zama musulmi ba arne bari ku ji shi shi kuma wannan abinda yake faɗa bari mu ji wannan shi ne kan ce mutum an kashe imam musayi zai salam yana da mana a wani yana ce ta ba kana cin mutum an kashe ma sosai wani an kashe amma da wurare ya ko wuta har yi rasa ina ma ce da mutum kana cin mai an kashe ma sosai ba ni da kashe ba yi ya yi ba eh an kashe a cikin yi yana cikin ba yana cikin wace da sauransu sai an kashe amma wajen yi annabi mu kura da wani daya zan yi kuma a da alamai da a wurin da zai yi shi wallahi jirgin ne tsaya ba sai da nuku ne ko to kun ji za ku ji dalawa ya tsaye da jirgin annabu amma bari ku ji abin da yake faɗa kai jirgin ممكن eh. الحياة haka ka jirgin annabu Nuhu bai tsaya ba. Sai da al'imamu Hussein, annabu Nuhu ya yi tawassuli da al'imamu Hussein. Mun kuma abin da muka karanta a Ƙur'ani, Allah maɗaukacin sarki ce mane wa tsadar ka bufi ha, majaliha masu jirgin in za a tafi za a ce bismillah in ana bukatar za a tsaya idan Allah in ba mutum jaki bane ne da za a yi tsakanin annabi Nuhu da Sayyidina Husaini shekara dubun nan da ba wanda zai iya faɗa maka su amma sai aka ce wai ita jirgin wai bata tsaya ba wai sai da aka yi shi annabi Nuhu ne tawassuli da al-Imam Husaini sannan jirgin ta tsaya wanda da ittifaqin malamai annabi ibrahim ya riga annabi nuhu zuwa wannan yasa a ayin da muka karanta a sallah da Allah ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim sai yace wa habna lahu isaqa wa yaquba kullan hadaina sai yace wa nuhan hadaina min saboda ya riga annabi ibrahim zuwa ke sa kaga Allah madaukakin sarki da ya gama ba da labari sai da sai yace wa inna min shi'atihi to ba za ku ji tafsirin shi a nan su yan shi'a ma cewa suka yi daga cikin yan a sai da na ala akwai annabi ibrahim yana cikin tafsirinsu sai yanzu kun ji kadiya ta daya ta jirgin annabi nuhu ya jirgin bai tsaya ba sai da shi annabi nuhu ya yi tawassuli da al'imamu sannan jirgin ya tsaya ɗaya nan. to wannan shine abin da kuka da suna yadawa da sunan madarasa ta ahalul baiti da sunan kaunan ahlul bait ƙarya suke makaryata bari ku ji Ibrahim da take ba da su da kin da yake tafiya da doki da yawai sai da ya faɗi da gudu. Lokacin da aka da aka je yi fili da mai a wurin kurkuku ne a wurin. hadisi a da Sirrin Imam Ibrahim da a Da kun ji sirrin al'imamu Hussein ne, ya sa da aka jefa annabi Ibrahim cikin wuta wuta ba ta ji shi ba. Mu kuma san a Ƙur'ani abin da Allah ya ce mana kulna ya nawo, ku ne mai bardar wa salaman ala Ibrahim. sannan Allah ya faɗa fa an jaina mu muka tsiratar da wa amma yanzu ga ɗin shi ana cewa wai sirrin al'imamu Hussein ne ya sa wuta ba ta ci annabi Ibrahim ba dan Allah ya riga su zuwa ma kuma ya fi su darajar da sai sun dawo ma suna neman abu sannan kuma hadarin da ke ciki abin da duk musulmi sun san Allah ne yi sannan sun dawo sun ci al'imamu Hussein ne yi ka ce baka yadda ba su ce maka makin ahlul baiti yasa wannan aqidar taku wa in uttul udna duk shekara mun sa wa Allah cewa da zaran kun ga al-muharram ya fara zuwa to shikenan duk karatun da muke majalisun mun kuma wannan aqida zamu ta bugu bugu na karatu yanzu wannan abubuwan akwai dan da yake kare su eh kuma ko kana kin mu sai dai ka ji ka tsallake amma baka yi sakaci abin da muke faɗa ba gaskiya bane

yanzu Allah ya koma wajen al'imam Hussein yake karɓan mai za a yi ya sa na ce muku in suna su su sa mutane su bauta ma wani Allah sai su ɗauki matsayin Allah sai su ba a hadar baiti idan kuma suna so su tura mutane zuwa ga shi'anci yanzu fa wanda mun yadda nan cewa ba kashe shi aka wanda bai iya kare kansa daga kisa ba shine kuma aka ce Allah ya dawo yana neman umarni a gure shi tunda yanzu ya ce kulna ya na ai mun san maganar Allah ce to ya ce ita kanta ayar ba ta aiki ba sai da ta nemi izini wajen al Hussein eh ke yasa kake ganin ba za su taba kaunan mu ba kuma duk hanyar da suka samu su kulla mana sharri sai wannan shine Thank you. Da wannan kenan saboda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka haka zamu ci gaba da saboda cikin watan almuharram din nan ku mana hakuri haka zamu ta dan majalisoshin mu haka zamu ta bugun su wallahi saboda ka gobe ma in akwai karatu in ba wani sababi jitta ba ko ruwa ko wani abu ko uzuri ya tazo mu to mu haɗu da ku a can yau za mu ɗora na uku yasa na ce in an yi in daga nan kuma shekara na zuwa za mu fara daga watan zulhijja za mu ce karatun da maka a ɗauko su a sha sukuri kuri a tuna wa mutane za mu dawo daga nan sai mu ga a har shekara da ta wuce a halka ta nawa muka daga nan sai mu sake ɗaukowa sai mu ɗora amma wannan yaudarar da kuke wa musulmi da sunan ahalin banki da sunan ba za mu bakku ku ci gaba da wa musulmi wannan yaudarar ba ko ba gaskiya ba yawa kuma muna ci gaba da addu'a da wanda suka kira alimam sai da suka ciye su da wanda aka yi amfani da su aka yaudare shi da duk wanda ke da hannu wurin kisan al'imamu sai ne kowaye Allah ya ne mai albarka addu'a da muke yi kenan yawa to wannan kuma kadiyar zamu dokanta dan wannan da fara da kuke yi in kana musulmi ka tambaye kanka ta yaya aka yi sai da na ali ya fi shi ne daraja a kashe shi amma ya aka yi ba kuma kambama ranar ba ko ka kambama wannan ko ka mai da ta zama shi'a da duk duniya in shekara ta zagayo eh me yasa wai saboda ita kariyar sai na alba abinda za a koma bayan ta a rabi da shi yayi rigima da kawari an harawan ya kashe na kashewa masu gudu sun gudu suka zo suka yi mitin a makka suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum sai an kashe sai da na ali da mu'awiya da amur bin al shi abdurrahman bin manjam al ya ce a bashi zai ta kuka zai je kashe sai na ali ya zo yana tashin mutane da sallah cewa a tashi lokacin sallah ya ɗabo cikin duri ya samu sai na ali ya bar mai wuka ya kashe shi ya riga al'imamu imamu yin shahada da barin duniya amma me yasa in shi abbas kan ba ranar ba sau da abraman bin maljam alkhariji daga nan intahar isatu amma ita wannan matsalar za ka ga ana shigar da mutanen da sanda ta faru ba ma sa duniya ba su san me zai faru yanzu ba haka ba mai haɗa ɗan shi'a ya zo ce Allah ya ƙine ma abubakar da umar da usman ya ce to yanzu lokacin wa matsalar nan ta faru sai a ce lokacin yazidu ne eh to yazidu ai baban shi sai a ce mu ne ai shi ya kawo shi to shi kuma ma'awuya waye ya kawo shi ko eh a ba shi ya kawo shi ba ai tun kafin ya bu Umar ya fara nada shi gwamna a sha to da ka ba sai na Usman bane ya nada Muawiya gwamna a matsayin shi dan Banu Umayya ne da ka ya nada tun lokacin Umar yake gwamna a sha to sai ya ce to shi kuma Umar waye ya kawo shi sai ya ce ai Abubakar na da hannun gurin kawo shi sai ya ce to duk abin da ya faru daga nan ya shafi abubakar ya shafi umar ya shafi wannan fa shi ne dalili ba shi sa ba su damu da wancan ba sai suka dawo wa sai suka dawo nan in ka takure suka matsa musu sai maka ai suna ya abuhe wai suna sun ware ranar bakin cikin moto sai na ari wai akwai ranar da suka ware amma ba kowa ya sani amma ita wannan kowa ya sani so da ana so a ruguje addini a shigo da mutanen da ta wannan hanya abin ya faru su ba sa duniya ba su ma san mai zai faru saboda haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya samu dace saboda ka wannan kenan kuma littattafan ku tunda suna shiga hannun makautun shiga uku yawa Allah ya samu dace saboda haka sai mun haɗu da mutane karo na biyu saboda haka dinna muke majalisi ai hakuri littafin da muke na uku yawa eh